Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku Ma tambaya ni ke da Ku tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda jihar ta kafa tarihi bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alkalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da ta kai wannan matsayi, wadda tuni ta kama aiki bayan rantsar da ita wannan makon. To mata a Najeriya suna gani idan aka ci gaba haka a sauran jihohi da kuma gwamnatin tarayya, mai yiwuwa haƙarsu ta samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa ta cimma ruwa. Duk da cewa kashi goma sha takwas cikin ɗari ne kawai kawo yanzu matan da ke jerin ministocin da shugaba Bola Tinubu ya miƙa majalisar tarayyar ƙasar daga cikin jerin suna ministoci 48 da ya zama na tarihi a Najeriya ta fuska biyu. Banda kasancewa jerin ministoci mafi yawa a tarihin Najeriya, ya kuma kasance karan farko da aka sami ministoci mata takwas a majalisar zartaswar kasar. To yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano da kuma barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ita ma a jihar Kano. A shirin da ya gabata, barista Ce'i ya fara bayani kan matsalolin da ke kawo koma baya a ɓangaren shari'a da alkali DJ za ta tunkara a jihar lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Sai abu na biyu kuma kayan aiki. Za ka ga abin da ya kamata a ce suna da shi a kotunan namu. Yawanci za ka ga babu su. Yanzu na tabbatar maka da za a je a duba law reports da ya kamata akwai wanda ake cewa kwatali akwai wanda yake monzili akwai du wanda ya kamata a ce ana siya gwamnati tana siya tana ajiye musu a cikin labirarin su da kuma uwa uba yanzu abin da ake da shi kasan muna da wani software wata manhaja ce ta, internet ta internet da ake kira akwai irin su low pavilion akwai irin su um, gasan kala-kala wanda cikin research din da zaka yi shi a kwana biyu zaka yi shi cikin minti goma sha biyar to ya kamata a ce duk an suna da wannan daga manyan jojinan har zuwa kananan kotuna sannan kuma sai su ma welfare dinsu mm-hmm. kusan walwala abubuwa walwala abin da ya shafi albashi da sauransu mm-hmm. za ka ga na manta da na ji an yi karin albashi na je tun 99 ko kuma sometime in 20 wani abu da aka ce an ƙara wasu manyan jojinan albashi balantana kuma ka sauko na ƙasa yanzu a na ƙasan nan sai ka ga abin hawa mobility mutum bai da shi da zai iya kama hanya ya tafi a gurin da zai je ya yi shari'a wani lokacin sai ka gan shi tare da litigant abokanan shari'a a cikin mota haya guda ɗaya kaga akwai nakasu a nan ana bukata a yi improving ɗin wannan abin nan ɗin barista amina um, ga ɗimbin ƙalubale gashi kuma ita ana cewa justice Jiji aboki jajirtacciya ce jajirce wannan ta ta kai ta warware waɗannan ƙalubale misali gaskiya ta kai saboda duba da daɗewarta a cikin aikin da kuma jajircewarta da sanin matsalolin za ta iya amma idan ka lura da abin da barista ya gaya maka za ka ga waɗannan matsalolin ba wai daga ma'aikatar shari'a ba ne ko kuma shi shugaban alƙalai matsaloli ne da suka shafi harkar gudanarwa wato gwamnati inda za ka ce za ta warware matsala wanda daman kuma tun tana yi tun daga lokacin da take aiki har zuwa akta ya zama da kunnuwanta a buɗe suke wanda kuma wannan halinta ne ko da yaushe duk sanda ka je ka ce mata ga matsala wanda take iya muhallinta to gaskiya tsakani da Allah an mata wannan shaida za ta ɗauki wannan abin da mahimmanci kuma za ta tabbatar an warware shi ba kuma wai tura za ta ba da kanta kowa ya san wannan ko mu lauyoyi da muke gudanar da shari'u a gabanta duk lauyan da zai je gabanta ba sai ya shirya babu wani maganar wasa ko sakaci da aiki ko kamanta wani abu ko ga ka'ida inda take a ce za a sauka ba ita ba ce. wannan kowa ya mata wannan shaida so matsalar nan kamar yadda barista ya faɗa kusan ni in zan ƙara akan abin da ya faɗa shine babu kamar menene sanaji da hausa kamar tafiya ka faɗa da ka faɗa da ka faɗa da waɗanda suke su ne a haƙƙu a gudanar da shari'a yanzu kaga muna da rukunai guda biyar wanda idan za a samu cewar idan su masu gudanarwa wato executive arm of government wato gwamnati ta yi aikinta to su kuma waɗannan rukunan guda biyar dole sai sun haɗu sun yi aiki na farko kaga akai ita kanta kotu na biyu akwai lauya mai gabatar da ƙara na uku akwai lauya mai kariya na hudu akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya sannan na biyar akwai hukumar da ake ce ma wato wanda suke kula da dokokin akwai dokokin da sun ya kamata a sabunta su a kula da su idan ba a yi ba dukkan aikin sai kaga aikin yana komawa baya ba a samun shi yadda ya kamata. So a nan za mu iya cewa idan da za a samu ɓangaren gudanarwa su kalli waɗannan abubuwan da barista ya faɗa. rashin kayan aiki yanzu idan aka je jihar Lagos za ka yi mamaki sun riga sun ci gaba akan harkar digital mai ake cewa ana front loading system ga abu nan za ka yi loading wannan ya gani ya baka amsa minti biyar minti shida front loading system irin harka gudanarwa ta yi nisa wanda mu a Kano ba na jin muna da irin fasili ba ma ba na ji ba ina da tabbas ba mu da shi. kamar harkar da ake magana a kan library din nan kamar jihar Jiga misali zaka ga alƙalan gwamnati ta yi hoɓɓasa wajen kowane alƙali yana da 'yan na'urarsa kuma an sai masa wannan software ɗin da zai iya shiga manhajar da zai iya shiga ya gano menene dokokin da ake da su saboda a yau za a iya cewa abu kaza doka ta yadda da shi gobe a samu wani ci gaba saboda ita doka dynamic ce menene abin da ake yake canzawa tare da lokaci so sai ka ga wani lokacin ka zo kana magana a kan doka kai baka sani ba ma tuna an canza ta so idan kana da wannan manhajar a minti biyu minti uku zaka san me matsayin doka menene matsayin kotuna da suke sama da kai kuma ka aiwatar da abin yadda ya kamata barista Ibrahim bangaren shari'a ba ma a Kano ba. Akwai zarge-zarge da yawa akan musamman alkalai har ma wani lokaci da kulawoyi ana cewa zancen corruption ba. Zargin rashawa da cin hanci da ya yi nisa tun farko an fi sanin sa ne da zancen 'yan sanda daga nan sai kotuna ma'aikatan kotuna. Ya kake ganin cewa DJ aboki za ta iya wacce rawa kake ganin za ta iya takawa wajen wannan zarge-zarge tunda zargin ya yi ƙarfi ainihin. Mm, to babban abin farin cikin mu amsar da zan fara baka shine ita ba wannan zargin a kanta kusan da mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mikes ah, dama da da wannan zargin ah, dama da da wannan zargin ma ba za ta zama ba eh, no ah, <laughs> abin da shi nake yi eh. daga kan mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mikes da abokanan aikinta na kotuna da mutanen gari kowa ya san wace ce ita abin da nake so na maka shimfiɗa a nan shine ka gane cewa wanda shiryawar da ta yi na yaƙa hanci da rashawa shi ne ya sa ya zamanto ita ma ba ta yi ba ma'ana mutumin inda akwai zargin a kanta za mu ji tsoro mu ce ƙila abin nan zai ci gaba amma tun da ta zo a matsayinta na da take babu sani ba sabo akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi gudanar da mulki tun da yanzu ka san aiki biyu take da shi mm-hmm. ta yi shari'a kuma ta gudanar da mulki to akwai kyakkyawan zato kuma da kyakkyawan fata a kanta cewa za ta magance wannan abubuwan barin ba ka ɗan ƙaramin misali yanzu daga zuwan ta sanda ta fara aktin a kano du fitishin in aka yi shi a kan ƙananan kotuna ko ma'aikatan takardun korafi kai tsaye ke zuwa gurinta a da sai a petition ɗin ya daɗe ba a saurara ba amma yanzu daga zarar ya je gabanta za a sa shi wanda aka yi fitishin ɗin a kansa ya mai da martani wato ya reply sannan kuma ya zo gabanta ya kara kansa zan iya buga kirji in ce maka daga sanda ta zama ah, mukaddishin ah, babbar kotu a babbar george na kano mm. zuwa yanzu da ta zama ah, cikakkiyar an samu canji mai ƙarfi. kasancewar da yawa ma'aikata na shari'a da alƙalai sun shiga taitayinsu kasancewar mutum ya san cewa yanzu fa idan ya yi ba sani ba sabo in ya yi za a yi masa wannan abu ne da kowa duk wanda yake stakeholder a kano na harkar shari'a ma'ana mai ruwa da tsaki a harkar shari'a kuma yana bibiyar abu ya san cewa wannan canjin kusan zan ce maka shine abin da aka fara ganinsa cikin gaggawa daga bangaren wannan mai shari'a. To idan haka lamarin yake yana yiwuwa harsashen da mata ke yi na cewa ba su kashi talatin da biyar cikin ɗari na madafin iko alheri ne ga Najeriya. masu iya magana suka ce sai an gwada akan san na kwarai muna ƙara yi wa alkali dije aboki da dukkan matan da suka samu kansu a matsayin shugabanci fata alheri da fata za su ba mara kunya su kuma buɗe ƙofa ga na baya nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga barista Ibrahim Abdullahi Ceyi da barista Amina Umar Usain sai kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.